الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نسيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا لما الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 21 ga watan Ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da 26 ga watan شيدة shekara ta 2016 za mu fassara aya ta da 111 suratul tauba zuwa ƙarshen suran insha Allah ta'ala kuma wannan darasi yana ɗauke da bayani akan cewa azabar da Allah maɗaukaki yake mai yan wuta ba iri guda ba ce Allah ka tsare mu no. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم lallai Allah madaukaki ya sayi rayuka da kuma dukiya na waɗanda suka yi imani bi anna lahumul janna akan cewa zai ba su gidan aljanna yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi a hanyar Allah fayaqtulun wa yuqtalun suna kashewa ana kisan su wa'adan alaihi haqqan fi taurati wal injili wal qur'an wannan alkawari ne na gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato alkawari ne wanda Allah ya ɗauka kuma alkawarinsa gaskiya ne wa'adan alai Allah maɗaukaki ya ɗauki wannan alkawari idan mutum ya rasa rayuwarsa ko ya rasa dukiyarsa in dai akan hanyar addinin Allah ne to Allah madaukake zai ba shi gidan aljanna don haka babu asara wannan alkawarin Allah madaukake ya saka shi a littafin at-taura da littafin injil da kuma littafin alkur'an wato alkawarin nan ya daɗe lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin duk mutumin da ya rasa ransa ta hanyar addininsa to zai ba shi aljanna wanda ya rasa dukiyarsa ta hanyar addininsa Allah maɗaukaki zai ba shi aljanna wa man aufa bi ahdihi min Allah wa ya fi Allah cika alkawarinsa babu fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi wato sai ku yi bishara da wannan ciniki da kuka kulla da Allah maɗaukaki ya ku masu imani wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma don haka yasa kake gani ba karamin mai imani da yake iya daukan dukiyarsa ya taimaki addini da ita sai mai imani Allah ka samu iya to duk waɗanda ke wannan ga su ba iyakar wai jihadin kawai bane akwai abubuwan da kan sa ka iya samun damar yin jihadi da dukiyarka ko da ranka shi yasa Allah ya siffanta su a gaba ya ce mene التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لهدود الله وبشر المؤمنين التائبون sune waɗanda ke tuba daga dukkan zunubai mutumin da ke iya ɗaukar ransa ya ba ma Allah a matsayin ciniki da wanda ke iya ɗaukan dukiyarsa ya ba ma Allah maɗaukaki wannan dama waɗannan su ne siffofinsu wato kamar Allah yana cewa idan kuna son ku iya wannan kulla wannan cinikin to ga abin da za ku yi in dai kana so ka kulla irin wannan ciniki to ka dauki siffofin da Allah ya faɗa siffofin da Allah ya kirga cikin aya ta 112 din nan Allah ka samu iya hatta ibuna su ne masu iya tuba idan aka ce masu tuba mutumin da baya iya barin zunubi ba zai iya wannan cinikin ba ba zai iya kulla wannan cinikin ba sai wanda ke iya barin zunubi kulliha يعني التائبون من min كلها التاركون لجميع الفواحش duk wata alfasha mutum yana barinta in aka ce abu kaza ba kyau zaka ga mutum yana kokarin ya bari to zai iya irin wannan ciniki al'abiduna zaka samu masu bautan Allah ne kaga ya hada ibada ta zuciya da ibada ta jiki domin at-ta'ibuna ibada ce ta zuciya tuba ibada ce ta zuciya amma al'abiduna ibada ta jiki sannan ya kawo kuma ibada ta harshe alhamiduna masu zikirin Allah masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala as-sa'ihuna sune masu azumi kalmar as-sa'imuna eh, saihuna as haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a hadisin Abu Huraira wanda alimamul hakim ya ruwaito da kuma alimamul bai al in ka duba al-Mustadrak hadisi na 3341 sai Allah madaukake ce, ce arraki'una sajidun su ne masu ruku'u suna sujuda kaga nafilfilu kenan masu ibada masu yawaita nafila al'amiru bil bilma'arufi, masu umarni ayi abu mai kyau masu umarni da yin alkhairi wannan huna anil munkar masu hana abinda shari'a take wal hafizuna li hududillah suke tsada dokokin Allah wallahi in mutum ya kirga waɗannan siffofi to idan ku har ya iya haɗa su ya yi ƙoƙarin tsare su to sai Allah ya ce wa bashirin mu'minin ka yi albishir ga masu imani ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani idan aka ce imani ana nufin waɗanda suka gaskanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala wallahi shi yasa ba kowa ke iya ba da ransa ga Allah ba ba kowa ke iya ba da dukiyarsa gaba ɗaya ga Allah ba za ka ga ana neman taimako amma mutum yana da hali ya kasa ba zai iya ba domin ba kowaye ba sai wanda Allah maɗaukaki ya wasa albarka Allah ka samu na ciki ya gaba ما كان للنبي amanu An أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي ta من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wato akwai magana da ibn taymiya ya cikin majmu'u fatawa yana mujallar na farko shafin 145 yace kaga ceto da addu'a ita addu'a haka nan kuma ceto akwai sharaɗi ba haka kawai mutum yake yi ya samu riba a kansu ba fantifa'ul ibadu bihi mawqufun ala shurutin kafin mutane su amfana da wani ceto kafin mutane su amfana da wata addu'a to dole sai an cika wasu sharuɗa wala kuma wane sannan akwai abubuwan da suke hana ka yi ceto akwai abubuwan da kuma ke hana ko kayi addu'a Allah ba zai karba ba fa shafa'atu lil kuffar bin najati minan na misali mutum yayi addu'a Allah ya tseratar da wani kafiri daga wuta wal istighfaru lahum ma'a mautihim alal kufri ko dai a ce za a yi ceto ga kafiri ko a ce za a masa addu'a a nema masa gafara an tabbata kuma ya mutu kafiri to idan ma an yi wannan addu'a la tanfa'uhum ba za ta amfani kafiran ba don haka idan mutum ya mutu kafiri baka cewa Allah ya gafarta mishi baka cewa Allah ya ji kansa domin ya rasa sharadi na samun gafaran Allah da rahamar Allah a kiyama sharadinsa shine imani walau kana shafi'u a'zama shufaha ijahan ko da a ce mai ceto ya fi kowane wanda ake iya bashi damar ceto a duniya waye wanda fi ya fi girma ya fi daraja daga cikin waɗanda ake ba su damar ceto a lahira shine annabi sallallahu alaihi wasallam fala shafi'a a'zamu min muhammadin babu wani mai yin ceto wanda ya fi darajar manzon Allah babu dan adam da zai yi ceto ceton nan a duniya ko a lahira ceton nan ya yi albarka fiye da ceto na manzon Allah to bayan annabi fa cikin mutane waye fi biyo bayansa daraja shine alkhalilu ibrahimu alaihimassalam dama wanda ya fi daraja gaba ɗaya a duniya shine manzon Allah annabi Muhammad bayan manzon Allah ittifakan duk malamai sun yadda bayan manzon Allah a duk duniya daga farkon ta zuwa ƙarshe inda ɗan adam ne babu wanda ya bi bayan manzon Allah wajen daraja sai annabi Ibrahim alaihissalam to amma na ukun shine aka samu gardama wasu na cewa annabi musa alaihi wasu na gabatar da annabi nuhu alaihi amma dai waɗannan su suka fi daraja don haka idan ana neman ma wanda zai roƙa maka allah nan take ka samu amsa ai ba kamar waɗannan mutane guda biyu da manzon allah da annabi ibrahim alaihi annabi ibrahim ya yi addu'a mahaifinsa ya mutu kafiri wanda allah maɗaukaki ya ba mu labari a cikin alƙur'ani lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'an addu'ar ma allah ya ba mu labarinta a cikin alkur'ani to wannan addu'a ba ta da tasiri saboda mahaifin ya mutu kafiri sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam arada an yastaghfira li abi talibin iktida'an bi ibrahima alaihi assalam sai zama manzon allah shi ma lokacin da ya rasa abu talib ya yi nufin ya roƙa masa gafaran Allah kamar yadda annabi ibrahim alaihi ya roƙa ma mahaifinsa gafara wa araba ba'dul muslimina an yastaghfira li ba'd aqaribihi wasu sahabbai sun yi nufin su yi ma yan uwansu addu'a waɗanda suka mutu suna kafirci shine Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi kaga annabin aka fara da shi baya taɓa halatta ga annabi sannan aka zo wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani baya taɓa halatta gare su an yastaghfiru lil mushrikina su nema wa kafirai gafaran Allah baya halatta aka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma'abuta kusanci saboda abu talib yana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko da babanka ne ko da dan uwanka ne idan dai ya mutu kafiri shi yasa Allah madaukake ya ce min ba'di ma tabayyana lahu bayan hujja ta bayyana gare su annahum ashabul jahim waɗannan suna daga cikin ma'abota zama a wuta domin in mutum ya mutu kafiri kai ka tabbata hujja ta bayyana gare ka wannan eh, kafiri wato ba shi ba aljanna don haka yasa Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahu na'am kafin kafirin ya mutu kana da damar ka roƙa masa ka yi masa addu'a Allah ka sa wane ya shiryu Allah ka sa wane ya samu dacewa da rahamarka amma idan ya mutu fa kaga hujja ta bayyana gare ka wane faɗan wuta ne min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan hujja ta bayyana gare su cewa waɗannan 'yan wuta ne kuma babu shakka abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin yana sahihul bukhari kitabut tafsir babu qawlihi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hadisi na 4772 da kuma sahihu muslim ina kitabul iman babu dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut hadisin 131 hadisin kakan sa'id ibn al-musayyib shine haznu ibn abi wahbin ya ba da labari anna aba talibin lamma hadaratul wafatu lokacin da ajali ya zo ga abu talib wato shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi nabiyu wa indahu abu jahlin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa sannan akwai abu jahal tare da shi faƙala sai ya ce ai am ya kai baffa ƙul la ilaha illallah ka faɗi wannan kalma ta shahada kalimatan uhajju laka biha inda in inda ka faɗi wannan kalma to zan tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala wato in yi wato ƙoƙari in yi ta wato dagewa akan sai ka samu ceto za ka samu tsira a kiyama faƙala abu jahalin wa abdullahi bin abi umayya akwai manyan kafirai guda biyu tare da abu talib a lokacin dama fatansu kenan kada a yarda abu talib ya musulunta kafin ya mutu don in ya musulunta to asirinsu ya to so abinda suke so a ce ai a tarihi ga annabin ma babban sama bai musulunta ba a ce duk wanda ya ce ba wannan addinin karya wanda mutumin da ya rike shi tun yana karami har ya girma bai musulunta ba shine abinda suke so saboda haka suna tare da abu talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ce ya kai baffa ka faɗi kalmar shahada sai su ce targabu an millati Muttalib yanzu abu talib kana kyamar tafarkin da babanka ya mutu a kai babanka abdulmuttalib kana kyamar wannan tafarki falam ya zala yi kallima ne ba su gushe ba magana suke ma ba su ɗabbanin ya tazara ma da manzo zai samu damar yi masa magana mai ratsa hankali ba su bari ba saboda sun san hikima da kuma iya wa'azi na manzon Allah lam yazal rasulullahi ya ariduha alai shi dai manzo bai gushe ba ya bijiro su katse wa yu'idanihi bitilkal maqala in ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa hatta qala abu talibin akhira ma kallamahum maganarsa ta ƙarshe huwa ala millati abdul muttalib shi yana kan tafarkin babansa abdul muttalib wa ba an yaqula la ilaha illallah ya ƙi yadda ya ce la ilaha illallah hatta ƙala akhira shay'in kallamahum bi ya zama ƙarshen maganarsa kenan da ya faɗa musu to annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ji wannan kalma ya ga kuma Allah ya amshi ransa sai ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka ni ko nayi alkawari sai na nema maka gafara in dai ba a hana ni ba to shine fa Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba dalilin saukar wannan aya ana cewa wato da kuma aya ta 56 ta suratul qasas Allah madaukaki ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت كي محمد صلى الله عليه وسلم باك دا إيكوان شريات دا واندا كسو wannan ba huruminka ba ne ba aikinka ba ne walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke ganin ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi yafi sanin su waye suke zama shiryayyu su waye suka dace da samun shiryar Allah Allah yafi sani kai baka da wannan aiki ba aikinka bane aikinka shine isar da sakon Allah subhanahu wataala to ibn taymiya ya magana kan wato wannan abin da ya faru saboda ka lura da cewar shi Allah yana da iyaka idan ya sa wannan iyaka komai girman mutum ba ya ƙetare shi komai girman ɗan adam domin idan ana maganar ɗan adam mai girma ai bai wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim to dukkansu ga abin da suka so Allah ya datse saboda ya riga ya yi sharadi ya riga tuntuni don haka yasa Allah ya tuna ya tuna masu da annabi da kuma wato masu imani a lokacin zakarallahu uzra ibrahim Allah ya kawo bayanin hanzarin annabi ibrahim alaihi salam idan za a yi koyi da annabi ibrahim ne to ga abin da ya faɗa gaba وما كان استغفار وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه أين من gafaran da annabi ibrahim ya yi ما babansa magana ta يكراش allah ya تو shi babansa ko? to babansa ne ba neman gafaran da annabi ibrahim ya yi wa babansa yaya Allah zai kira mutum babansa kai ka canza ai kaga an yi kuskure saboda haka yasa masana magabata suna suna gargadi game da canza abinda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani saboda yana zama kamar ƙaryata maganar Allah kenan in ka duba albidayatu wa nihaya da ibnu kasir uh, mujallar na farko shafi na 330 yace haza yadullu ala in anna isma uh, abi ibrahim azaru wannan ya tabbatar da ainihin babansa ne shi azaru domin abin da Allah ya faɗa kenan masana tafsiri da dama irin su al shauka shaukani a cikin fathul kadir in ka dubi wannan aya a mujallar na farko shafi 938 hatta ibn kasir shi ma ga tafsirinsa ya yi magana waɗannan malamai suna cewa abu huwa azaru mun yi magana a baya game da hujjoji da suke nuna cewa baban annabi ibrahim ne baban annabi ibrahim ne alaihi salam shi azar masana tafsiri na farko misali kamar eh, ibn jarir at-tabari a tafsirinsa al-jami'ul bayan yace as-sawabu anna ismahu azar haka umdatul qari sharhin sahihul bukhari mujallad 23 shafin 205 fathul bari mujallad 8 shafi na 383 ibn hajar ya ce haza muwafiqun li zahirin qur'an fi tasmiyati walidi ibrahim yanda sunan baban annabi ibrahim ya zo cikin alkur'ani haka ya zo cikin hadisan manzon allah saboda haka cewa ba babansa bane wannan ba karamin kuskure bane haka ma al-imam al-qurtubi ga tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallad na shafi na 23 to allah yana magana <clears throat> allah madaukaki yana magana game da addu'ar da annabi ibrahim ya yi wa babansa ai wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi wannan eh, neman gafara da annabi ibrahim ya yi wa babansa bai kasance ba illa an mau'idatin wa'adaha iyahu alwani alkawari ne wanda shi annabi ibrahim ya yi wa babansa falamma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah kuma lokacin da hujja ta bayyana gare shi cewa babansa makiyi ne ga Allah barra minhu sai ya barranta ga mahaifin sai ya daina wannan addu'a inna ibrahim la awwahu Allah madaukake ce lallai shi annabi ibrahim awwahun ne kalmar awwahun ta samu fasara da yawa mafi inganci game da fasaran shine annabi ibrahim mai yawan wato kai damuwa ne ga Allah wato annabi ibrahim babu wata matsala da za ta same shi bai miƙa ta ga Allah ba wannan shine rayuwarsa komi kankanta kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah karkare na abin roƙon Allah karkare na da bukata komi kankantar bukata ka yi ma Allah komi kankanta a tunaninka ka gabatar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala karka ɗauka sai babban damuwa komi kankanta ka yi ma Allah wannan shine tsarin rayuwar annabi ibrahim alaihi salam to baya wato baya rena bukatu da yake ainihin gabatar ma Allah wato komai girman bukata kuma komai kankantanta annabi Ibrahim yana gabatar da ita ga Allah asali kalmar da tafi kusa da awahun shine almutabarri'u annabi Ibrahim mutum ne mai yawan tawali'u saboda mutum aka ce yana da tawali'u yana kusantar Allah kusan ko da yaushe ne ce gaba وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن إبراهيم لأواه حليم للي النبي إبراهيم عليه السلام ميوان توالي ونيقى الله النبي إبراهيم ميحقوليني الله كسامو إيقوي دشي Allah madaukaki ya ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da iz hadahu kuma karka yadda ka jingina zalunci ga Allah don an ce wani bai musulunta ba ka ya tashi la duk wanda ka ji ya bace to Allah ya gama isar da hakkin na shiryarwa gare shi shi ya ga dama Allah ba zai taba batar da mutane ba tare da ya gabatar da hujja gare su ba kowane ne kaga shi sa aka kawo wannan a bayan labarin buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta annabi ibrahim alaihi wasallam sun gabatar da bukata ga allah amma allah ya ki saboda me waɗannan mutane ba musulmai ba ne ya ce to yaya aka yi wa ma kana allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum allah bai zama mai batar da wato allah baya batar da wasu mutane bayan ya shiryar da su bayan ya nuna musu shiriya hatta yubayyana lahum ma yatakuna sai allah ya musu bayanin abin da ya kamata su kiyaye Eh, wanda wato da sanin mutum yake bata da sanin mutum yake zaben bata da sanin mutum yanzu kamar misali labarin ma eh, rasuwar abu talib ai gashi na a fili abu talib akwai manyan gari da suka zo suna tsaye tare da shi kuma ya fi kowa sanin darajar manzon Allah ya fi kowa sani a kaga shi da kansa ya zaba don haka yasa Allah ya ce hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne bisa dukkan komai to amma duk da haka ceto zai auku wato tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da babban shi <clears throat> manzon Allah zai ceci abu talib ceton da zai ma abu talib ba ceto ne na cire shi daga wuta ba waɗannan abubuwa da muke faɗa ba wai da ka bane ne a ƙidar ahalus sunna ayoyi ne na alkur'ani sai kuma hadisai na manzon Allah kaga kenan ba maganar mu da zaran kayi batanci sai ya koma ma ga aya ko ga hadisin manzo wannan ita ce aqidar ahlus sunna hujja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga Abu Talib wannan irin ceto fi takhfifil azabi anhu zai sassauta masa azaba ceton a dalilinsa abu talib zai samu sassaucin azaba wannan ya zo cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim a hadisin abu sa'idin khudri annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ambaci abu talib ana kus ana zaune da shi zukira indahu ammuhu abu talibin faqala sai manzon Allah ya ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyamah tana yiwuwa Ceto na ya amfane shi a kiyama fa ji alufi ba min nari a dalilin ceton nawa za a sanya shi wato a sama saman wuta a maimakon karkashinta a saman wuta ya bulugu ka'abaihi wanda iyakar inda wutan za ta kama shi wato shi ne idanun sawayensa domin ita wutar jahannama inda kasan tsarin teku haka take kamar yadda ka san teku ne akwai wanda ke zuwa wato kamar teku ne za ka ga farkon shiganka ruwan baya wuce ma eh, a eh, idanun sawu in ka dan yi ƙasa sai ya tafi har gwiwarka har dai ka je inda za ka nutse to haka jahannama take Allah ka tsare mu Allah yi mana garkuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, Allah zai yi ceto ga Abu Talib <coughs> wato manzo zai ceto ga abu talib allah zai sanya shi ko azabar da za a yi mai ya zama ainihin sama-saman wuta ne ba can kasan ba iyakar inda wutar za ta kama shi wato shi ne idanun sawayensa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azabar ma ba kadan ba ce ya gale min hudimagu kwakwalwarsa tana tafasa saboda wannan azabar saboda zafin wutan iyakar wutan yadda ta tsaya kenan amma kwakwalwa tana tafasa Allah ka tsare mu hadisin yana sahihul bukhari kuma akwai riwaya ta babbansa akwai riwaya ta babban annabi shine al-abbas bin abdul muttalib kanin abu talib ita ma wannan riwaya tana sahihul bukhari tana kitabu manaqibul ansar babu qissati abi talib wato wata rana abbas ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta an ammika me kai ne don ka wadatar wa babbanka don ka amfane shi me kai don ka amfane shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba da amsa kamar yadda zo cikin hadisa abu sa'idin al-khudri la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah muhimmin abu shine tunda manzon Allah ya ce la'alla dama da la'alla da asa suna tabbata inda ya maganar Allah ne da manzo hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim kitabul iman babu shafa'atin nabiyyi li abi talibin wa takhfifi anhu bi sababihi hadisin 502 wato Allah zai sassauta ma abu talib a sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce huwa fi bahbahin min nari walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar manzon Allah ya ce za a kawo shi saman wuta in ba don ni ba to da yana cikin ainihin rami na ƙarƙashin wuta to a nan gaskiya an samu mushkila domin sai ya zama idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga abu talib to ana iya ceto ga kafiri kenan ko bayan mutuwar shi to ya za a yi kuma da aya ta 48 ta suratul muddathir fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba to akan haka yasa ibnu hajar yayi magana cikin fathul bari yana mujallar na goma shafi na 437 ya ce bahara min hadisi abbas wuqu'u hadha taraji Eh, hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi wuce tona ya amfane shi to sai ya zama kamar wannan magana tana karo da abin da Allah ya faɗa cikin ayan da ta 48 ta suratul mudaththir fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfani kafirai ba idan ya tabbata abu talib ya mutu kafiri ta za a yi wani ceto ya amfane shi amsar da malamai ke badawa akasari zaka gani bi khussa wannan kuma Allah ya keɓance manzo ne da wannan daman <clears throat> wato khususiya ce saboda haka yasa idan kana kirga khususiyar manzon Allah zaka samu ceton Abu Talib daga ciki ce wa lizalika adduhu fi khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam wato yana daga cikin khususiyar manzon Allah kuma ba wai abu talib bane kawai akwai hadisin da shi kansa ibn hajar ya yi magana a kai wanda yana cikin sahihul bukhari hadisin urwatu bin zubair kasan abu lahab yana da wata baiwa da ake kiranta suwaiba ita wannan suwaiba baiwa tashi kana abu lahabin a atakaha abu lahab ya yanta ta saboda murnar haihuwar manzon Allah lokacin da aka yi albishir da cewa an haifi annabi sai yanta ta wannan yana nan kamar yadda labarin ya taho fa'arba'atin nabi ya zama ita suwai ba fato ita ce tare ne annabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata abu lahabin to bayan abu lahab ya rasu uriyahu ba'abu ahalihi sai ya zama daga cikin yan uwansa akwai wanda ya mafarkinsa bisharri eh, hibatin bi ma'ana bi su'i halin bayan mutuwar abu lahab tun da ya mutu kafiri daga cikin yan uwansa an yi akwai wanda ya mafarkinsa mafarkin ya ga abu lahab yana cikin wani mummunan hali fa kala lahu sai ya ce masa ma za lagita me ka haɗu da shi bayan mutuwarka sai abu lahab ya ce lam alqa ba'dakum ghayra anni ke tufi hazi. ai ba abinda na samu bayan rabuwa ta da ku ban da azaba tun da na rabu da ku azaba kurum nake cikin ji abu lahab yana gaya masa wannan a mafarki kenan to wata riwayar ma ana cewa babbansa abbas din shine wanda ya yi wannan mafarkin babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ya ga abu lahab a cikin hali mara kyau har ma suka yi magana yake gaya masa cewa bayan rabuwata da ku ban haɗu da wani alkhairi ba ina cikin musiba ina cikin tashin hankali to sai dai akwai wani taimako da na samu yana cewa gaira an ni fi hazihi ana shayar da ni ta nan wato akwai ya nuna tsakanin babban yatsarsa da manuniya akwai rami a gurin wanda ake shayar da shi yana shan yana samun ruwa yana sha ta wannan gurin to ya yi kokarin ya san ya aka yi haka to an fahimtar da shi dai dalilin ma da ya sa ya dan samu wannan ruwa yana sha bi a takaci suwai ba saboda na yanta suwai ba a dalilin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ke wato saboda ya taba nuna wani murna game da al'amarin annabi shi sa aka mai wannan sakayya wata riwayar ma abinda hadisin ya nuna shi abbas ya ce lamma mata abu lahabin lokacin da abu lahab ya rasu ra'aituhu fi manami na ganshi a cikin mafarkina ba da haule wato bayan shekara guda fi sharri halin halin da na gansa a ciki a wannan mafarkin ba shi da kyau fakala sai ce malaki tu ba da kun rahatan tun da na rabu da ku wallahi ban samu hutu ba ji abu lahab yana gaya ma abbas tun da dan uwansa ne babansu daya ce masa ni tun da na rabu da ku ban samu hutu ba illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yawmi isnain sai dai akan sassauta min azaba a ranakun litinin wa zalika annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wuli da yawmal isnai saboda an haifi manzon Allah a ranar litinin so kaga waɗannan mafarkai guda biyu sai akan jingina su da ainihin ceto a kamanta da irin wancan ceto da aka yi magana cewa abu talibin zai samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya yi magana kan waɗannan hadisai a cikin fathul bari a mujallar na tara shafi na 145 ya ce kaga wannan hadisi yana nuna kenan kafiri aikin da ya yi mai kyau zai iya amfanarsa lakin na hu mukhalifun li zahirin sai dai waɗannan labarai game da abu lahab gaba ɗayansu ba gaskiya ba ne domin na ɗaya a suratul furqan a suratul furqan aya ta 22 Allah madaukaki yana ba da labarin aikin kafirai ya zai kasance yace Yau mai raunar mala'ikata yarawna almalaikata la bushra yawma waya lilmujrimin na حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا dalili na farko Allah maɗaukaki ya faɗa wato aikin kafiri bai amfanarsa a ranar kiyama aikin kafiri baya amfanarsa yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai izin lil mujrimin wa ya na hijiran mahajura bi ma'ana haramun alaikumul falah al yau idan kafiri ya ga mala'ika a ranar kiyama mala'ikan yana gaya masa kai ba za ka tsira ba a yau haram ne wato idan an haɗu kamar misali kai ne ka haɗu da mutum a hanya idan mutumin kwarai ne zai iya maka ko dai murmushi ko wani abu sai ka ɗan ji daɗi ko a to shi mala'ika in ya gilma kafiri ya zo gilmawa da mala'ika ya ce yau ba za ka tsira ba ka shiga uku kaga ai kafir ya shiga ya shiga mitina in dai za a yi kiliya sai ya gaya ma yau habawa kai kam ai ba dai kai ba hijiran mahajura wana haramun ne gare ku tsira wa kadimna ila ma amilu min amalin za mu tinkari duk abin da suka aikata kowane irin aiki ne kaga Allah ya ce min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu mai da wannan aiki ya zama kura abin butsarwa <clears throat> kaga kenan <clears throat> aiki na kafiri baya amfanarsa aiki na kafiri bai amfanarsa a ranar kiyama dalili na biyu wannan hadisin mursal ne hadisi ne mursal na urwata urwatu bin zubair shi ya labarin urwatu bin zubair ba sahabi ba ne saboda baya gurin da abin ya auku ya kamata a samu sahabi wanda ya bashi shi labari lam yazkur man haddasa bihi kuma duk labarin da aka bayar game da abu lahab babu inda ake kiran <coughs> sunan sahabin da ya ba da labarin illa dai inda aka jingina ga wato abbas shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam na uku wa ala taqdiri an kuna mausulan Muƙaddara ma urwatu bin zubair ya ji wannan hadisi daga babban annabi shine abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi ya yi magana da abu lahab a mafarki ne to mafarki in ba na annabin allah ba ne ba hujja ba ne allah ya samun gane Dun mafarki a ka'idar musulunci babu wani malami da ya ce ana ɗaukan hukunci daga mafarki in ma mafarkin nan na manzon Allah ba ne sai dai fa idan mafarkin ya dace da umarnin Allah ta wannan ana ɗauka kai tsaye wannan yana daga cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> na hudu a lokacin da abbas ya mafarkin ma tana yiwa bai musulunta ba domin daga baya ne abbas ya musulunta yaushe ne mafarkin ya yi mafarkin ne tun yana kafiri to kaga mafarki ma ba na musulmi ba ko da na musulmi ne ba hujja ba ne to bare kuma mafarkin mutumin da yana kafiri ya yi shi kaga ba shi da tasiri to amma babu shakka wato su kafirai <clears throat> matsayinsu ba ɗaya ba ne a wuta makomar wani tahimu ne akan wani don haka yasa in ka dubi alkur'ani zaka ga hujjoji kamar misali a suratun nisa aya ta 145 Allah yana magana akan munafikai ya ce innan munafiki innal na fi daraki lasfali minan wala ta تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين نعم. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما wato ba daidai bane ka dauka su kafirai azaba su iri guda ce ba shakka azaba ba iri ɗaya ba ce kamar yadda kafircin ya zama daban-daban ne a duniya haka kuma azabar ma take daban-daban a lahira saboda haka don kaji an ce annabi zai ceto ga abu talib annan ba abin mamaki ba ne an yi amfani da kalmar ceto amma asali ba ceto ba ne wato asali halinsa da ya yi wa manzo shine ya bi shi zuwa kiyama abin da ya aikata na kirki ga annabi shine ya bi shi lahira to amma in ka lura me yasa har ya samu sauki cikin azaba din ai a dalilin annabi ne to sai aka ce ai ceto ne na manzon Allah wato ceto ne ta ma'ana da eh, ceto ne ta ma'ana saboda abin da ya aikata na kirki ga annabi sallallahu alaihi wasallam dalilinsa ne yasa ya samu saukin azaba don haka babu shakka inda za a dubi ma'anar ceto kaga manzon Allah ya cece shi don in ba dan ya taimaka ya yi kirki ga manzo ba da bai samu saukin azaba ba daga cikin abin da ke nuna maka cewa azaba ba iri ɗaya bace <clears throat> Allah maɗaukaki yana magana wato akan azabar munafikai ya ce innan munafiki na fiddarkil asfali minan nar su munafikai suna rami na ƙarƙashi na wuta kaga yana nuna cewa makomar munafikai ta fi muni a kan kowace makoma sai dai Allah madaukaki ya ce illallazina ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah waɗanda Allah ya nufe su da tuba waɗannan kam suna tare da masu imani a gidan aljanna to amma dai ya nuna maka cewa tun da Allah ya ce fid asfal ashe munafikai suna wani guri da ya fi zurfi a wutar jahannama Allah ka tsare mu to dai mm, lokacin da Allah ya ba mu labari akwai wani mutum <clears throat> wanda ya zamani da nai Musa alaihi salam ya ta yi musu wa'azi har dai ƙarshe suka kama shi fir'auna kenan suka kama shi za su hallaka ana kiransa mu'minu ali fir'aun wanda ya yi imani daga majalisin fir'auna Allah madaukaki ya ba da labarinsa a suratu gafir aya ta 46 ne Allah ya ce fawaqahu Allah sayyi'a fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab ci gaba النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wato wannan labari shi yake nuna muku cewa azabar ba iri ɗaya bace azabar wasu tana finta wasu Allah ka tsare mu daga kowace fa waqahu Allahu sayyi'ati makaru Allah ya tsare wannan mumini daga munanan makircin da fir'auna ya kulla masa da jama'ar shi wa haka bi ali fir'auna su'ul azab sannan mummunar azaba ta auka ma jama'ar fir'auna mummunar azaba kaga yadda Allah ya siffanta ta su'ul azab yaya su'ul azab take annaru yu'rabuna Alayha guduwan wa'shiya ana bijiro su ga wuta safe da yamma safe da yamma kullum har yau an yi musu kuma ba za a bari ba har kiyama shi shine azabarsu kaga mummunan azaba ce azaba ce a kwanciyar kabari da ba a barin ta sai ranar kiyama annaru na alaiha guduwan wa ashiya to amma wannan ai ba wai ita ce kawai ba wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna a azab ranar da sa'a kuma ta tsaya to idan kiyama ta zo a wannan lokaci kuma jama'ar fir'auna za su shiga azabar da ta tsanani shine ashaddal azab kaga ashe azabar ba ɗaya ba ce daban-daban ake musu kuma a suratun nahali a suratun nahali aya ta 88 nan ma Allah madaukaki ya gaya mana abin da ke ishara da cewar ita azaba ba iri ɗaya ba ce. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا ودن سوك كافر جي وصدوا عن سبيل الله سوك هنا متاني بين الدين الله زدناهم عذابا فوق العذاب كونك أشياء عذاب ربا دي بتي za mu ƙara musu wata azaba sama da wata azaba bi ma kanu yafsiduna saboda barnar da suka yi ta yi a duniya in ka duba bayanin al kurtubi ya Ya ce wannan ya nuna cewa kafiri wanda iyakar laifinsa ya kafurta bai kai kafirin da bayan ya kafurta kuma yake batar da mutane laifi ba shi wancan bayan ya kafurta yana ta ƙoƙarin batar da wasu shi kuma wannan iyaka ya kafurta kaga laifinsu ba ɗaya ba ne me yasa waɗannan nasu daban ne Allah ya ce allazina kafaru wasaddu wasaddu an sabilillah bayan sun kafurce sun hana musu su bi addinin Allah ah, don haka yasa ba shakka azabar kafirai a ranar kiyama ba iri ɗaya ba ce idan akwai mutumin kirki a duniya kafiri mai halin kirki to azabarsa <clears throat> ba ta tsananta wato a wuta don haka yasa al'imamul kurtubi ya ba da misali da abu talib ya ce saboda kirkin da abu talib ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa allah madaukake fitar da shi ila bahbahin minan nari linusratihi iyahu saboda taimako da yawa manzon allah wa zabbihi anhu saboda kariya da ya ta wa manzon Allah wa ihsanihi ilaihi saboda kyautatawa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan dalilin yasa ya samu sauki kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda samura bin jundub ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yan wuta Allah ka tsare mu amin ya ce inna minhum man an naru ila ka'abai daga cikin yan wuta <clears throat> akwai mutumin da wutar tana kama iyakan wato idanun sawunsa ne wa minhum man ta'khuzuhu ila hujzatihi daga cikinsu akwai wanda wutar tana kama shi har zuwa maharsa wa minhum man ta'khuzuhu ila unuqihi akwai wanda wutar tana kama shi har zuwa wuyansa hadisin yana sahihu muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha babun fi shiddati harri nari jahannam akwai hadisin ah, ma'an bin bashir akwai hadisin abu sa'idin al-khudri wanda waɗannan hadisai suna cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim wanda manzon Allah yake bayani akan azabar yan wuta ba ɗaya bace don haka babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala zai sassauta ma Abu Talib saboda me saboda ko da ya mutu kafiri ai yana daga cikin kafirai waɗanda sun taimaka wa musulunci Allah ya samu gani don haka shi kafiri ba wai abu talib ba ne kawai la duk wani kafiri mai saukin hali yana samun azaba wato mai dan sauki akan kafiri mai tsananin hali karanta aya ta gaba إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله بكل alim sake إن الله له ملك السماوات والأرض إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض للي الله ملك سميد قسا ينغريش يحيي ويميت الله شيكي رايا الله شيكي كشفان wa malakun min dunillahi min waliyin ba ku da wani mai jibinta kuma bayan Allah wala nasirin babu wani mai taimako gare ku bayan Allah laqad taballah laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار wannan aya tana cikin ayoyi da suka nuna darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin abin da za ka lura da shi Allah ya jera annabi da muhajirai da al'ansar a magana ɗaya Allah maɗaukaki ya jera annabi sallallahu alaihi wa sallam da almuhajirun da kuma al'ansar a magana guda a sahu guda an saka su tare da manzon Allah laƙattaballahu Allah ya yafe ma annabi wal muhajirin da waɗanda suka yi hijira wal ansar da musulman madina Allah ya yafe musu kaga Allah ya haɗa su da annabi da muhajirai da ansar an yafe musu idan ku aka ce an yafe to ai kuwa Allah ba zai dawo ya ce na kama ka ba ko ai zai yi wuya a ce Allah bayan ya yafe daga baya kuma ya ce kai na fasa zai yi wuya musamman ma da za a faɗi haka to za a kamata mu samu wata aya a cikin alkur'ani da na ce muku na yafe to na fasa akwai aya Allah ka shirye mu to bai ma tsaya haka ba farkon ayar yafewar Allah ƙarshen ayan ma yafewar Allah kamar ana tauki dini ku sani fa abin da na faɗa a farkon ayan nan magana tana nan da ita zan sake rufewa Allah ka samu na son su allazina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi manzo a mawuyacin lokaci mawuyacin lokaci don lokacin yakin tabuka lokaci ne mai wahalan gaske min ba'di ma kada yazigu kulubu farikin minhum bayan zukatar wani sashi daga cikinsu ya yi ƙoƙari ya kusa ya karkata eh, domin kamar yadda muka yi ta bayani ne an samu zukatar wasu daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda zukatansu suka yi ƙoƙarin karkatawa amma sai Allah ya ce sun mataba alaihim sannan Allah ya ba su damar tuba ya ba su damar tuba ya karɓi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim lallai Allah ga sahabbai da annabi Allah wato mai jin kai ne Allah mai tausayi ne Allah ka sa koyi da su sai ya ce wa alam salatatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا داما أبايا من كانت أقوى وسمتها نيقو دا أكو دا أكا جنكرتا an ce su ba a karɓi tubansu ba tukuna ana jiran umarnin Allah ana jiran umarnin Allah kafin a karɓi tuban waɗannan to yanzu tunda Allah ya ce ya gafarta ya yafe mu annabi ya yafe mu muhajirai da ansar to waɗannan mutane uku ma waɗanda aka basu a baya lokacin da aka tafi yakin tabuka shine khullifu hatta iza baqat alaihim al-ardu har dai ƙasa ta matse musu bima ba duk da faɗinta. wa baqat alaihim anfusuhum rayukansu suka yi kunci gare su wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilai sun tabbata ba wai sun yi zato ba sun tabbata babu mafaka daga Allah sai dai gare shi babu yadda dan adam zai guji Allah sai dai ya tafi ga Allah don duk inda ka gudu wurin Allah ne <clears throat> sun mataba alaihim sannan Allah ya ba su damar tuba liyatubu don su tuba din inna allaha huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai yawan karban tuba Allah mai yawan jin kai ne waɗannan mutane ukun su ma Allah ya karɓi tubansu su ma Allah ya karɓi tubansu domin a kamar yadda muka faɗa a baya su waɗannan mutane guda uku ka'ab bin malik da muraratu bin rabi da hilal bin umayya babu shakka ba munafinci ne ya hana su zuwa yakin tabuka ba sai dai son hutu masu dukiya ne ba su son wahala ba sa son su wahala to suka ƙi fita zuwa yakin sai zama gashin nan suna zaune cikin munafikai a gari to da manzo ya dawo lokacin da manzon Allah ya dawo in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujallad nabi shafi na 592 lokacin da manzon Allah ya dawo daga yakin tabuka wa dakhala al-masjid annabi ya shiga masallaci ya zauna sai ga waɗanda ba su tafi yakin tabuka ba sun taho suna ta bada uzuri sai da aka samu mutum 80 80 wannan yazo ya ce wallahi to ba da lafiya ne manzo Allah ya ce na Allah ya bada sauki je ka wannan ya zo shi ma ya ba da uzuri wannan ya zo ya ba da uzuri amma mutane ukun nan sai manzon Allah ya ce su sun yi gaskiya sauran mutum tamanin din nan duk makareta ne amma manzon Allah bai kareta su ba illa dai ya karbi abin da suka faɗa ya kyale sirrin su ga Allah bai gaskanta shi ba in ka zo ka ce ai baka da lafiya ne shi yasa baka je yakin tabuka ba sai manzon Allah ya ce je ba zai ma faɗa ba in ka duba sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo labarin mai tsawon gaske masana hadisi suna suna ciro hukunci mai yawa hukunce hukunce da dama cikin wannan hadisin yana da tsawon gaske yana kitabul magazi babu hadisi ka'ab bin malik kuma al-imam bukhari ya kawo hadisi ne saboda fassara wannan aya ta 118 ta suratul tauba wa alal ladina wa alal salasati alladina khulifu wanda a ciki hadisin ka'ab bin malik ya ba da labarin yadda abin ya auku ya ce na taho gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci bayan dawowansa masu uzuri suna zuwa suna gabatar da uzuri fa sallamtu alaihi na masa sallama fa tabassama tabassumal mugbabi da na mar sallama sai manzon Allah ya yi mun murmushi amma murmushin na san na mai fushi ne da alamar manzon Allah bai mun murmushi na ya ji daɗi na ba sun makalali sai ya ce ta'al zo mana faje ta sai na taho inda sai na taho amshi hatta jalastu baina yadai har dai na zauna a gabansa fa sai na ce masa wallahi ma kana li mutane suna ta gabatar da uzuri ga abin da ya hana su yakin zuwa yakin tabuka ni bani da shi ya rasulullah bani da wani uzuri kaga bai karya ba kenan sai mazan Allah ya ce masa habbai amma haza faqat sadaka kun ga wannan ya faɗi gaskiya sai ce fakum to sai ka tashi hatta ya Allah fi ka sai Allah ya yi hukunci game da kai ka tashi ka tafi kawai sai Allah ya yi hukunci game da kai a nan manzon Allah ba shi da ikon hukunta komai a kan shi musulmi ne na kwarai eh, musulmi ne wanda ya ƙi tafiya yaƙi kaga yaƙi bin umarnin manzon Allah dole sai an jira hukuncin Allah don haka yasa aya ta 102 da ta wuce Allah yake cewa wa akharu na'tarafu bi zunubihim akwai wasu mutane guda uku da sun yi ikirarin sun yi laifi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an ayyukan nasu akwai masu kyau akwai marasa kyau asallahu an tuba alaihim akwai tamanin Allah zai yafe musu to shine yanzu sai Allah ya saukar da ya yafe musu wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahubat to amma duk da haka tunda yanzu an yafe musu bai kamata a bar su ba ya kamata a musu nasiha mai Allah ya ce musu a gaba ya ayyo ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sai aka ce ya halazina amanu ya ku da suka yi imani itaqullaha ku rika kiyaye Allah ku rika kiyaye Allah a kowane hali duk inda kake zama kana kiyaye Allah idan ko kuna kiyaye Allah wa kunu ma asadiki na za ku rika zama tare da masu gaskiya ya kamata ka rika dubawa waye abokin zamana waye abokin sana'ata waye abokin na me addininsa domin addininsa shine naka halinsa shine naka wanda haka musulunci ya tabbatar mana don haka yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2519 manzon Allah ya ce la tusahib illa mu'minan kada ka yadda ka yi aboki sai da mumini kada ka yadda domin ana ta da mutum ne akan abu addinin abokinsa ba ma nan ba wala ya akul ta'amaka illa taqiyyun abinci karka yadda ka ci da mutum sai mai kiyaye dokokin Allah kuma manzo Allah ya ba mu misali a wani hadisi da ya zo cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin abokin zama masalul jalisi salihi wa su'i akwai abokin zama na kware akwai abokin zama na banza manzon Allah ya bada misali da kamar kai ne kake zaune da mutumin da ke sai da turare da wanda ke zaune da makeri idan dai kana zaune a makera annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗayan biyu ne in ma an yi horika siya baka ko dai wata rana a ƙona rigarka wa ma an taji darihan kabisa ko ka ji mummunan wari saboda karfe ana dukansa za ka ji wari mara kyau dole ne sai ka ji wari in kana magera amma kuma in kana zaune da mai sai da turare fa ko bai san maka ba kana jin kamshi mai kyau mai Allah ya ce gaba ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب bai dace ga mutanen da ke zaune a garin madina ba bai dace da ƙauyawa da suke gewayen madina ba an yi takallafu an rasulillah su zauna bayan manzon Allah bai dace ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi yaki kana gari guda da manzon Allah kai kana zaune shi manzon Allah ya tafi jihadi ko kuma kauye kake kana kusa da madina bai dace ba wala yargabu bi anfusihim an nafsihi bai kamata wato su kyamatar ma rayukansu wani abu wanda ba su kyamar shi ga manzon Allah ba bai kamata ka sha'awar wani abu mai ranka wanda ba ka sha'awarsa ga manzon Allah ba ai kuna kyamar rayukanku ne kar ku mutu to idan da so da kuke wa annabi son gaskiya ne ya za ku bari shi manzon Allah ya tafi ya mutu kaga sun kyamatar ma rayukansu abinda ba su kyamatar wa manzon Allah ba kenan zalika bi annahu sannan kuma Allah madaukaki ya ya sanya falala ba tafiyar banza bace la yusibuhum zama'un kishi ba zai same su a wannan tafiyan ba wala nasabun wata gajiya ba za ta same su a wannan tafiyar ba wala mahmasatun wata yunwa ba za ta same su a wannan tafiyar ba fi sabilillah idan dai tafiyar an yi ta ne saboda addinin Allah wala ya ta'una mawti'an yadhigizul kufar ba za ma su taka wani guri wanda taka shi yake bata makafirai rai wala yanaluna min aduwin nailan ko su samu wani abu na nasara ga maƙiyi illa kutiba lahum bihi amalun salih face ana rubuta musu ladan aikin kwarai ashe ba tafiyar banza ba ce tafiyar ma da in ka yi ta da kishinka da yunwarka da gajiyarka da wahalarka sannan kuma duka wani bugu da kai makafiri rubuta maka ake kasa mulada lada naushi ne mari ne kafa kai duk abin da kai sai a rubuta lada lada lada inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin allah baya tawaye ladan masu kyautatawa saboda ka bai kamata a ce manzon Allah ya fita zuwa wata tafiya ku kuna baya ba bai kamata ba kaga nan wa'azi ake musu tunda an riga an bayyana hukuncin kowa ko an riga an bayyana kuma Allah ya gafarta ma waɗanda za a gafarta ma waɗanda Allah ya hukunta ba zai gafarta musu ba ya faɗa ta yanzu shine ake jan hankalin musulmai ولا ينفقون نفقة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ba ينفقون نفقة صغيرة wani بعد ونتيمكو كرمي ولا كبيرة babba, duk wani taimako da ka bayar karami ne ko babba wala ya tafa una wadiyan sannan ba za su ratsa wani kwari ba illa kutiba lahum face duka dai ana rubuta musu ladan shi wato duk abin da mutum yayi na lada ne kawai tafiya ta jihadi tana da falalan gaske liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun saboda Allah ya saka musu da mafi kyawun abinda suka zan suna aikatawa tunda ka fita zuwa jihadi ne to Allah zai baka lada fiye da yadda kake tamani fiye da yanda kake tamani a ranar kiyama mai Allah madaukake ya ce gaba wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru صفا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan to nan kuma Allah madaukake yana karantar da salon yaki domin wannan shine yakin karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakin tabu shine yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi da kansa to sai zama eh, ajalin manzon Allah ya kusa to sai zama Allah yake karantar da mu salon yaƙi kafin ya karɓi ran annabinsa bai kamata ku fita zuwa yaƙi gaba ɗaya ba Allah ke gaya mana falaula na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa me zai hana a kowace jama'a ya zama an samu wasu mutane da ya tafakkahu dini waɗanda za su zauna a gari suna neman ilimin addini waliyun yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim waɗancan waɗanda ke tafiya jihadi in sun dawo sai kuma a karantar da su kada ya zamanto duk gari an fita zuwa yaƙi ya kamata a samu ɗalibai waɗanda ke ƙoƙarin neman ilimi waɗanda za su rika karantar da mutane domin idan aka ƙyale kowa na tafiya yaƙi da masana da jahilai duk mutuwa za a yi duk mutuwa za a yi kuma abin da ya faru zamanin sai na abubakar kenan allah ya kara masa yarda don haka yasa babu kyau a ce kowa ya fita zuwa jihadi ya kamata a samu waɗanda ke zama saboda ɗaukan ilimi wannan dalilin ya sa kaga har muke da littafai na fikihu da sauransu saboda waɗancan malaman zama suka yi saboda karantarwa amma kuma ana tafiya jihadin ne irin su al'imamu malik al'imamu shafi sun zauna karantarwa ne inda sun tafi yaƙi da an buge wani a ko sai a buge mutum shi kenan karatun ya ƙare kaga allah ya karantar da mu yadda ya kamata ko da za mu yi jihadi nan gaba ga yadda za mu yi sannan kuma ya sake karantar da mu wani salo na jihadi me yace ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم wa alamu أن الله ma'al المتقين ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani qatilul ladzina yalunakum minal kuffar idan za ku yaki sai ku yaki waɗanda ke kusa da ku na kafirai al aqrab wato kaga wannan salo ne na yaki wanda Allah ke karantar da musulmai ko da bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata su yi kenan kuma wallahi haka manzon Allah ya ɗauko tsarin jihadinsa da farko dai da yake musulunci ya fara daga rauni haka dai ya zama to manzon Allah a farkon al'amarinsa babu yaƙi zaman da ya yi a makka aka dawo madina har dai Allah ya shar'anta jihadi din lokacin da Allah ya shar'anta jihadi sai ya zama da mafi kusa mafi kusa ake yaƙi ba a harin nesa la na kusa wannan yasa har dai ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musulunci bai wuce bai fita daga arabian peninsula ba iyakar gwagwarmayar yadda manzon Allah ya ta shi da sahabbai shine larabawa su karbi addinin musulunci amma musuluncin ya fita daga ainihin ƙasar larabawa la saboda me suna yaƙan na kusa da su ne qatilul lazina yalunakum min al-kuffar wala yajidu fikum gilza lalle ne su samu tsanani a wurin ku wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku dai sani cewa Allah yana tare da masu kiyayewa ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka nada sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sayyidina abubakar ya yi gwagwarmaya da masu ridda saboda jin labarin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane da dama suka yi tabarin addinin musulunci to ya zama shi aikin sayyidina abubakar shine dawo da su sahu kuma Allah ya bashi nasara ya dawo da su sahu ya dawo da kimar musulunci yanda take kafin manzo ya rasu sannan sai Allah ya amshi ransa sai Allah ya bawa sai na Umar shugabanci sai na Umar ya gato nan larabawa gaba ɗaya ba matsala yanzu zamanin manzo an ci nasara bayan rasuwar shi munafinci ya fito sai na abubakar ya yi maganin su to yanzu kuma shifa ai ba tsayawa za a yi ba to sai aka doshi turai kuma zuwa kasashen gabacin duniya da yammaci kaga suna aiki da yadda ayan nan take karantar da mu qatilul lazina yalunakum manzon Allah bai karambani ba haka ma sai Abubakar ko Umar ya tsallake na kusa da shi ya tafi na nesa ya je ya kai musu hari ai kuskure ne ga kafirai kusa da kai ka kai ma na nesa hari kafin ka dawo waɗannan sun mai gida mai aya ta gaba ta ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ga annabi sallallahu alaihi wasallam minhum man yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana daga cikin munafikai akwai wanda ke tambaya shin daga cikin ku waye wanda ayan nan ta kara masa imani kaga akwai munafikai a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna izgilanci idan aya ta sako ya ce eh, to wannan aya kai ku ta kara maka imani kuwa kaga ba'a suke wa manzo kenan fa amma allazina amanu fazadatuhum zadatuhum babu shakka waɗanda suke imani na gaskiya saukar aya tana kara musu imani saboda idan aka samu aya ta sako sako ne daga Allah idan sakon Allah ya zo imani karuwa yake shi yasa lokacin da manzon Allah ya rasu hankalin sayyidina Abubakar da Umar manyan sahabbai ya tashi babban tashin hankalin ba rasuwar manzo bane wato yankewar sako daga Allah shine babban tashin hankali domin saƙon da ke zuwa daga Allah wato yana ƙara musu imani suna ƙara samun rahamar Allah wa hum yastabshiruna suna albishir wato don haka idan aya ta zo masu imani na gaskiya suna albishir kai madalla an samu ƙarin ayoyi وأما الذين في قلوبهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض أما ودن ciwo ke cikin zukatansu fazadathum rijsan ila rijsihim saukar aya bai kara musu imani sai dai ya kara musu najasa kan najasar da dama suke da ita Allah ka tsare ku ba ma wa kafiru na har su kai ga mutuwa suna kafirai dan mutumin da zai mutu da munafinci a zamanin manzon Allah wannan mutumin ya mutu kafiri أولا يرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين شن باسا دوبا سغني أكو وچه شكرا أنا جيفا مسو فتنا سوداء كوبيو in ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawab al-kafi shafi na 81 ibn al-qayyim yace abinda Allah madaukake tabbatar mana a cikin qurani shine shi dan adam Allah ba zai kyale shi haka ba in ka lura kowace shekara akwai jarabawa da Allah ke jefa maka shine Allah ke cewa ba su gani a kowace shekara muna jefa musu fitina sau ɗaya ko biyu wannan muna tuna maka ne wato wanda Allah kan so shi da rahama ne ma Allah yake jefa mara fitina dan ya tunatar da shi sun mala ya na amma duk da haka ba su tuba wala zakaru na kuma ba su tunani wato Allah yana jefa fitina ga mutum don ta zama wa'azi gare shi bara kana da dukiya ba na ka talauci ka abinda malamai suke cewa wato Allah yakan yi jarabawa ga mutum saboda saboda wato ya wanke masa imaninsa misali inda Allah ke faɗa suratul rum Zahra fasadu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون zahara al-fasadu fil bahar bima kasa aydin nas barna rashin zaman lafiya da ka gani duniya na fuskanta duk dalilin abinda yan adam suke na laifi ne kuma Allah kan kawo haka liyuzikahum ba'd alladhi amilu saboda Allah ya ɗanɗana musu sashin abin da suka aikata sakamakon shi tun ba a mutu ba la'allahum yarji'una da fatan ko sa dawo ga hankali a yi tunani a tuba shi yasa ibn al-usaymin ya ce mutane da yawa a yau musiba tana samun su amma sai su mai da ita ga sababi na zahiri ba sa mayar da fitinan ga sababi na baɗi wannan kuskure ne wannan kuskure ne kana tafiya ka yi tuntube ba shakka haka ne mai yiwa gudu kake ko mai yiwa gudu kake ko kana sauri ko kuma hanyar baka santa ba kaga wannan shine sababi na zahiri sababi na baɗi ni shine ka zauna ka yi tunani anya ba na saba ma Allah kuwa ka zauna ka yi tunani domin ajiye ba ka yi tuntube ba yau ne ka yi. to anya ko ishara ce Allah yake min to wanda shine abin da Allah ke nufi Allah ka samu iya ganewa wa idza ma unzila suratu wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون wato har yanzu dai majalisin annabi akwai munafikai sallallahu alaihi wasallam wa idza ma unzilat suratun ina aka saukar da wata sura nazara ba'dhum ila ba'd sai sashi su rika kallon sashi hal yarakum min ahadin shi akwai wanda ke ganin ku ne ko mu fita mu gudu su man sarrafu sannan sai su bar majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam su karkata su gudu sarrafa Allahu qulubahum to sai Allah ya karkatar da zukatansu tunda ba su kaunar majalisi da ake karanta addinin Allah ba su kaunar abin da ya shafi sakonnin Allah Allah madaukake ce bi annahum qaumun la yafqahun mutane ne da ba za su taba fahimta ba saboda haka yasa fahimtar addini ba ta samuwa ga munafiki Allah ya maimaita wannan akai-akai Allah ka tsare mu me yace gaba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma عنتم harisun alaykum. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لله حقيقة منزول يا زومكو kuma banzon da aka kawo muku nan ba baku ba daga cikin ku kanku aka ciro aka turo mutum ya zama manzo wannan ba karamar rahama ba ce azizun alaihi ma'anittum duk abin da kuke kyamarsa saboda wahalar shi to wannan abin yana da girma ga manzo wato duk abin da dan adam yake ganin zai cutar da shi manzo. Allah bai son shi wato annabi baya son abin da zai iya zama cutarwa ga mutane baki ɗaya ba wai musulmi kawai ba harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne gare ku sannan aka ce bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi mai jin kai ga masu imani wallahi malamai sun yi magana game da ƙarshen ita wannan sura irin siffar da Allah ya ba mu annabinsa sallallahu alaihi wasallam akwai ilimi da yawa a ciki akwai hikima akwai hikima mai yawan gaske a ciki kamar misali in ka duba zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na farko shafi na 95 yayi magana game da wannan siffa da Allah ya ba mu annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana cewa jin kai ga manzo bai tsaya ga musulmi ba hatta kafiri hatta kafiri zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare shi ya dinga bayanai bayanai game da siffata manzon Allah da jin kai da tausayi shi sa ake kiransa nabiyyur rahma annabin rahama wanda shi da kansa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce karshe فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليه rabbul وهو رب ka dai san سن سورة التوبة قبادية تنا مغانا ني masu wato raunin imani da munafikai suran akai take ka lura da yadda ta zo ta wannan shi kansa mu'ujiza ce ta Allah tabaraka wa ta'ala mu'ujiza ce wanda Allah ya sanya mu alqur'ani Allah ya yi magana game da munafikai yadda manzon Allah ya maya da su shine sai Allah ya ce masa ka gaya musu fa in tawallaw fa hasbi Allah in kun juya baya gaba ɗayan ku da duniya gaba ɗayanta za ta ki karɓan sakona to ka gaya musu Allah ɗaya ya isan min alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara la ilaha illahu ba abin da ya cancanta abota musu face Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshi azim kuma Allah shine mai al'arshi wanda al'arshin nan yana da girma duk cikin halittun Allah ba kaman al'arshi to idan Allah ya mallaki al'arshi ya zama ni ina tare da Allah duniya gaba ɗaya ma ta ne shine abin da Allah ke faɗa wato in ma duniya ta ki manzon Allah bai yi asara ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الله يسعى البركة الله مدوك كي daukake تامان mana بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتينا اللهم بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.